الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله والمقصود أن أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية وعقوبات قدرية وهي إما في القلب وإما في البدن وإما فيهما وعقوبات في دار البرزق بعد الموت وعقوبات يوم حشر الأجساد فالذنب لا يقل من عقوبة البتة ولكن لجهل العبد لا يشعر بما فيه من العقوبة لأنه بمنزلة السكران والمقدر والنائم الذي لا يشعر بالألم فإذا استيقظ وصحى أحس بالألم فترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار والانكسار على الكسر wal igraki alal ma wa fasadil badani alal sumum wal amradi alal asbabil jalibati laha wa kad tukarinu al madarratu kad tukarinu al madarratu dhanba yasiran wa imma mudda kama yata'akkaru al maradu an sababihi aw yukarinu وكثيرا ما يقع الغلط للعبد في هذا المكان ويذنب الذنب فلا يرى أثره اكيبا ولا يدري أنه يعمل عمله على التدريج شيئا فشيئا كما تعمل السموم والأشياء الضارة حذو القذة بالقذة فإن تدارك العبد نفسه بالأدوية والاستفراج والهمية وإلا فهو صائر إلى الهلاك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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادواء وانا مسلاتي من تارد البركة مسلاتي مجبو لكي ننقو فركورة shi wannan gari na katsina a yau goma ga watan jumadal ula hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da bakwai ga watan biyu miladiya ta 2017 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an addawa shafi wallafar babban malamin nan al-imam abu abdullahi. shamsuddin muhammad ibn abi bakar ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 96 a jerin gwanan darussan mu kuma wannan shine na 272 kuma har dai zuwa yanzu malam bai gushe yana magana a kan asarus sayyi'at ko asarar zunub ala fardi wa ala al-mujtama'i wa ummati miyagun tasiri da zunubi yake haifarwa ga mutum ko ga al'umma malam yake cewa wal maksud abin nufi dai cikin duk abin da ya gabata na bayanin irin nau'ukan hukuma da Allah subhanahu wata'ala yake tanadarwa ko ya tanadarwa waɗanda suke saba masa a nan duniya ba tare da tuba su koma zuwa gare shi ba sawa'un hukuma ce wa take shar'iyya ko hukuma qadariyya hukuma shar'iyya wacce Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta ya sanya a kundin shari'a alkur'ani ko sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ga wasu laifuffuka waɗanda aka ce idan mutum yayi abu kaza ga abin da za a yi mishi na ukuba a nan duniya da muka ce wannan ita ce ake kira al-uqubatu shar'iyya al-uqubatu al-qadariyya kuma shine abin da yakan samu bawa yayin da ya kasance mai laifuffuka ubangiji subhanahu wata'ala ya jarrabe shi da wasu musibu a nan duniya wannan su ake kira al'uqubat al-qadariyya Malam ya ce wal maksudu abinda dai ake nufi anna al-uqubat as-sayyi'at tatanawwa'u ila uqubat shar'iyya wa uqubat qadariyya wato ukuba dai ko ukubobi na laifuffuka sukan zama daban-daban ne nau'i nau'i ne ko dai su zama ukubobi ne na shari'a ko kuma su zama ukuba ce ta kaddara wahiya imma fil qalbi wa imma badan ko ta samu zuciya ta hanyar zuciya ta ƙeƙashe, ta hanyar zuciya ta manta da Allah subhanahu wataala ta hanyar karkacewar zuciya ta daina tunanin Allah subhanahu wataala ta hanyar ubangiji ya sanya gafala a cikin wannan zuciyar da shakku ko kuma imma fil badani ko kuma kubar ta samu gangar jiki ta hanyar ubangiji su subhanahu wata ya jarrabe bawa da wasu rashin cututtuka ko ya jarrabe shi da abin da ya shafi wato rayuwarsa gaba daya wa in ma fi hima ko kuma abin da zai samu duka bi ya samu zuciya ya samu gangan ciki wa uqubatin fil barzakh ba'da al maut wa uqubatin yawm hashr al ajsad sannan da wasu ukubobi da ubangiji ya tanade su waɗanda za su bi masu laifuka a rayuwarsu ta barzakh rayuwar barzak ko rayuwar barzahu ita ce rayuwa bayan bayan mutuwa yayin da aka binne mutum a cikin kabarinsa wanda ita ce rayuwar barzakh sannan bayan ta sai kuma rayuwa ta bayan an tashi mutane an yi musu hisabi yan aljanna sun tafi aljanna Allah ka sa muna cikin su yan wuta sun tafi wuta Allah ka tsare mu to rayuwar da za a yi a wannan lokacin ita kuma ita ce rayuwa ta ranar gobe kiyama ita ce rayuwa ta har abada kamar yadda muka faɗa rayuwa iri uku ce ko kashi uku ce akwai rayuwa wacce muke yi yanzu a nan ce rayuwa ta doron nan doron ƙasa kafin mutum ya mutu ta wannan rayuwar da yadda take mun ga yadda take rayuwa ce tana buƙatar ka sha fashi tana buƙatar ka ci abinci ka sha ruwa ka huta sauran buƙatu waɗanda dukkan wani mai rai yake da su don ya ci gaba da zama mai rai wadda ita ce rayuwa ta duniya sannan rayuwa bayan an mutu an binne mutum a kabarinsa wacce rayuwa ce ta sha bamban da wannan da muke ci? rayuwa ce wadda gangan jiki ba ba ba shine abin dubawa ba ruhin da yake tattare da dan adam saboda ka a wannan lokaci dan adam ba zai ba yi rayuwa ne amma ba tare da ya bukaci ci da sha ko abin da zai shaka ba sannan ita ma wannan rayuwa akwai ni'ima a cikinta akwai kuma azaba akwai ni'ima ga waɗanda suka bai Allah subhanahu wataala ubangiji subhanahu wata'ala ya kyautata musu a cikin wannan makwanci nasu ya yalwata musu shi sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya sako musu wani abu na ni'imar da ubangiji ya tanada musu aljanna su fara shin ta tun a wannan lokaci Allah subhanahu wataala ya hore musu ayyukan su zama zama mutumin da zai rika ebe musu kewa har su rika fatan ina ma Allah ya tashi alkiyama domin su samu gidan aljanna da ya tanada musu kuma aka haska musu suka gani wannan ni'ima ce ta cikin kabari ni'ima ce ta rayuwar barzakh ko kuma akasin wannan wato Allah subhanahu wataala ya ainihin kuntatawa bawa kabarinsa sannan kuma a cigaba da yi masa azaba annaru yu'raduna alaiha wuduwan wa ashiya wannan rayuwa ce ta cikin kabari kafin a tashi alkiyama shi yasa ce wa yawmal qiyama yuraduna ila ashaddil azab sauraka dan adam zai yi rayuwa a cikin wannan lokaci kafin a tashi alkiyama wannan ita ma rayuwa ce mai zaman kanta ita ma tana da ɗabi'ar ta ne catta kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara ta ba a kiyasta wannan rayuwar da irin waccan mutum ya ce to ai shi ya je kabarin ya an tona kabari shi bai ga wani ana masa azaba ba bai ga wani yana ihu ba bai ji karan wani a wannan kana kiyasta wannan rayuwar ne da waccan ta waccan rayuwar wani gaibi ne daga cikin ah, daga cikin gaibubuka na ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya bar wa kansa sanin sai kuma rayuwa wacce za ta kasance bayan an tashi to Allah subhanahu wata'ala ya tanadi ukubar da zai yi wa masu masa laifi fi darin barzakhi a wannan rayuwa ta kafin a yi tashin wato alkiyama ta gaba daya sai kuma hukuma da za a yi yau mahashiril ajsad ranar da za a tattara jikuna gaba ɗaya ubangiji subhanahu wata'ala ya dawo da kowane jiki gangar jiki ranta sannan a fuskanci hisabi a gaba ga ubangiji subhanahu wata'ala da zai yi wa bayansa hisabi ba za a zalunci kowa komai ba ko da zai da kwayar zarra ubangiji ba zai zalunci bawansa ba fazzambu la yakhlu min uqubatin albatta mala yace zunubi ba zai taba wofintuwa ba ga barin hukuma wato babu zunubin da babu hukuma tare da shi kowane zunubi da bawa zai yi kuma ya zauna akan wannan zunubi ba tare da ya tuba ba to akwai hukumar da ubangiji subhanahu wata'ala ya tanada ga wannan zunubi walakin li jahli al-abd la yashuru bima huwa fihi min al sai dai kasancewar bawa saboda jahilcin sa ya zan baya jin hukubar da yake ciki yana cikin wata ukuba da ubangiji subhanahu wataala yake yi masa da wani horo da yake yi masa a dalilin wannan saban nashi amma saboda jahilcin sa da rashin sanin sa ya zan kamar ya rika wato ba zai ji cewa akwai wata ukuba da Allah yake masa ba a lokacin li'annahu bi manzilati istakran wal mukhaddar wal na'imi allazi la yash'uru bil alam bil alam domin a wannan lokacin ya zama kamar wanda yake yana cikin maye ko kuma wanda aka masa wato aka shaka masa wani abu da ya tafiyar masa da hankalinsa ko kuma wanda yake cikin bacci allazi la yashuru bil alam wanda baya jin wani zafi ko baya jin radadi to haka shi mai laifi a lokacin da yayi laifi yake cikin laifinsa dumu dumu da hukumar za ta bebeye shi ba lalle ya ji ta tare da shi ba musamman hukumar da take shafin zuciya ba lalle ne ya faɗaka ba domin wannan zunubin da ya yi ya kuma shiga cikinsa dumu-dumu ya tafiyar masa da hankalinsa ya gusar masa da hankalinsa da tunaninsa saboda ka baya jin abin da yake jikinsa na zafi fa idza istayqasa wasaha saha ahassa bil ahassa bil bil mu'lim ne na ko ko bil alam bil alam ya kamata fa idza istayqasa wasaha saha ahassa bil alam to yayin da zai farka ya dawo cikin hankalinsa to a lokacin kuma zai fara jin zafin ciwon da yake ciki فترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار وتيدى zunubai suke zama sababi na faruwar ukuba daidai ke da yadda wuta take zama sababi na faruwar kuna an san dai cewa ita wuta yana daga cikin ɗabi'arta ta in an taba ta za a ji kuna to haka nan zunubi yake in dai an yi shi to akwai ukuwa tare da shi kamar da kasan wuta tana ci idan ka kai hannunka ka kasa a ciki ko ka taba wani abin da ya konu a cikinta to zaka wato ji kuna to haka shi ma zunubi yake wato tarattub sabab eh, ala tarattub al-musabbab ala sababihi ce fatarattub eh, wal kasri ala al-inkisar abinda aka karya shi to zai kare yadda aka san abinda abin da ka kama ka karya to kenan ya samu abin ake kira karaya ba za a ce ga abu ya kare ba amma ba kare tare da shi da ka kare abu to za a ga kareyar a tare da shi to haka nan laifi in dai an yi shi to akwai ukuba a tare da shi sawa'un mutum ya ganta ko bai ganta ba wal ighraqi ala al ko a tu danna mutum cikin ruwa aka danna shi to zai da zai nitsi dai aka ce ga ruwa ne wanda yake shanye mutane aka ce ga wani kuma an danna cikin wani ruwan to zai shanye shi to haka nan shi ma zunubi yake inda mutum zai shiga zunubi to zunubin zai shanye shi babu makawa wa fasadil badani ala sumum ko kuma yadda dafi yake haifar da lalacewar jiki sai aka sha dafi to babu shakka wannan dafin zai yi mummunar barna a jikin mutum to haka nan shi ma zunubi yake kamar dafi ne yayin da mutum ya yi shi to babu shakka zai yi barna a tattare da shi wal amrad ala al-asbab al-jalibati laha da cututtuka da suke faruwa yayin da aka hadu da dalilan da suke haifar da waɗannan cututtuka kowace cuta akan ce abu kaza da abu kaza yake haifar da ita za a aka samu wannan abun to za a samu wannan cutar ta ta faru to haka nan shi ma zunubi yake wato yana tare da sababin nan sabab ne wanda yake muktarin bi musabbabihi yana tare da abin da yake haifarwa saboda haka mutum yana ji ko baya ji wannan abun yana tare da shi in ma bai ji ba a lokacin da yake yi to yayin ya farfado ya farka to zai gane cewa yana cikin wata matsala wa qad tuqarinu mazarrata ah, wa qad tuqarinu mazarratu liz sanda za mutum zai yi zunubin sannan zai fara jin wato cutar da ke da zunubin ta faru gare shi wa qad tata'akharu anhu imma yasira wa imma mudda tana wa ya zama lokacin da yayi abin a lokacin ubar za ta kasance tare da shi tana yiwa kuma ta ɗan yi jinkiri ko dai jinkiri na ɗan lokaci ƙanƙani ko kuma jinkiri mai tsawo amma dai abin sai ya faru ko ba daɗe ko ba shi ba ana iya ganin ya yi laifuffukan amma abin da ake tsammanin ya faru ga mai irin wannan laifuffukan ba a ga ya faru da shi ba nan take tana iwa ya faru da shi nan take tana iya kuma sai an dan dau lokaci kankani sannan a ga abin ya faru tana iya kuma sai bayan wani lokaci mai tsawo sannan a ga abin da wannan zunubin ya haifar masa na cutarwa kama ya ta'akharu al-marad an sababihi aw yuqarinuhu kamar yadda aka san dai cuta idan aka samu sababin faruwar cutar tana iya daga zarar an cakuda ko an gauraya da wannan sababin a ga cutar ta samu tana yiwa kuma a ga an gauraya da sababin da yake haifar da cutar amma kuma nan take ba a ga cutar ba bayan dan wani lokaci kaɗan kuma sai ga alamun cutar ya fara bayyana ko kuma bayan an ɗau lokaci mai tsawo sannan sai a ga cutar ta bayyana to shi ma haka zunubin yana iwa lokacin da aka yi shi abin da yake haifarwa na cutarwa ga bawa a gani ya bayyana ga wannan bawa tana yiwa kuma a gan shi lafiya lafiya amma bayan dan lokaci kankani sai aga alamun tasirin wannan wato zunubi nashi ya fara bayyana sauraka jinkirin bayyana sa ba shi ke nuna ba zai faru ba lokacinsa ne bai yi ba idan lokacinsa zai faru wa kasiran ma yaqa al lil abdi fi hadha al-maqam da yawa bawa yakan wato yi kuskure a wannan bigiran wa yuznibu dhanba fala yara asarahu aqibahu yayi wani laifi sai ya ga bai ga abin da laifin ya haifar masa ba na mummunan tasiri ko mummunan sakamako wala ya yadri annahu ya'malu 'amalahu ala tadarruji shay'an fa shay'an bai san cewa wannan zunubin yana na yana aika aikarsa ba amma a hankali a hankali sanda zai bayyana kuma lokacin ne bawa zai raina kansa farko zai ga yayi laifin to kuma babu abinda an ce in kai irin wani laifin kaza kan faru to bai san cewa bayan wani lokaci ya ga bai faru ba amma a lokacin zunubin yana nan jikinsa yana ta aika aikasa. yana ta aika aikarsa shay'an fa shay'an hankali a hankali daki daki kama ta'malu as-sumum wal ashya'u ad-darratu hazwa al-quzzati bil quzza kamar yadda ka san wato dafi idan aka shashi ba kowane dafi ne da an sha nan take yakan fara bayyana tasirin sa yakan fara bayyana ga wanda ya sha ba yakan iya ya sha amma ba za a ga tasirin dafin da ya sha ba wani sai bayan sati daya wani sai bayan wata daya wani ma watakila sai ya shekara amma kuma dafin yana jikinsa yana cinsa kaɗan-kaɗan lokaci ɗaya ya bayyana babu ta yadda kuma a ya ci ƙarfinsa ba kuma yadda za a iya tokare shi ya riga ya ci ƙarfinsa kamar yadda dafi yake yi da abubuwa masu cutarwa wato ibkan ɗani da ɗani wato yadda ka ga wancan haka haka shi ma zunubi yake shi ma bawa zai iya yin zunubi a lokacin da yin zunubin bai ga tasirin zunubin ba amma zunubin yana nan yana cinsa yana ragargazarsa a jikin a zuciyarsa sai lokacin da ya ci karfinsa sannan zai gani wal istifragi wal himyati wa illa وإلا wasa'irun ila al الهلاك idan bawa ya sha dafi misali ya fahimci cewa abin da ya ci dafi ne tun da wuri ya tari wannan dafi da ya sha da magunguna ko ya tare shi filistifrak ta hanyar ya amayar da abubuwan da ya ci abubuwan da suke cikinsa a zuke a cire masa dukkan wani abin da yake cikin hanjinsa walhimiya hana shi cin wasu abubuwa waɗanda shi wannan dafin yakan wato yin amfani da su wajen ya haɓaka ya warwatsu ya shiga cikin ko'ina a jikinsa idan bai yi gaggawa ya tari wannan dafin da irin waɗannan hanyoyi ba wa illa idan bai yi haka ba fahuwa sa'irin irin halak shi kenan ya dafi halaka babu makawa zai zama ya halaka haza iza kana zamban wahidan lam yutadarak bima yuzilu atharahu wannan idan zan zunubi ɗaya ne mutum yayi sannan bai tarye shi da abin da zai kawar da tasirin zunubin ba abin da zai kawar da tasirin zunubi shine tuba da istighfari wanda da su suke makofin wannan abin da ya ambata na magunguna da rigakafi da sauransu to idan bai sauri ya tinkari wannan zunubin da yayi ba ya tarye shi da tuba da istighfari da bai da al'amarinsa ga Allah da kaskantar da kansa gaba ga ubangijinsa da neman yafiyarsa da afuwarsa to babu shakka a hankali a hankali wannan zunubin zai kai shi ga halaka fa kaifa zambi ala zambi kullu yau idan ya zunubi ɗaya ne in bai yi masa irin wannan wato taran ba zai halakar da shi to ina kuma yan ya kasance zunubi ne bayan zunubi bayan zunubi wato zunubi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba yayi bai tuba ba ya sake yi bai tuba ya sake bai tuba ba to ba babu shakka wannan shi ne fi kowa kusantar halaka gadan-gadan wallahu musta'an Allah shi ne abin neman taimako fastadir ba da lokobacin lati rattaba Allah subhanahu ala zunub wajen wizi usula ba da ilaik Waje an zalika da'iyar Wa ana da'iyan lindafsi ila hijiraniha وأنا أسوق إليك منها طرفا يكفي الآكل مع التصديق ببعضه فمنها الختم على على القلوب والأسماع والجشاوة على الأبصار والإكفال على القلوب وجعل الأكنة عليها والرين عليها والطبع وتكليب الأفئدة والأبصار والحيلولة بين المرء وقلبه وإغفال الكلب عن ذكر الرب وإنساء الإنسان نفسه وترك إرادة الله تطهير القلب وجعلوا الصدر ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وصرف القلوب عن الحق وزيادتها مرضا على مرضها وإركاسها ونقصها بحيث تبقى منكوسة كما ذكر الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال القلوب أربعة قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب الأغلب فذلك قلب الكافر وقلب منكوس فذلك قلب المنافق وقلب تبده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق وهو لما غلب عليه منهما ومنها التثبيت عن الطاعة والإكعاد عنها ومنها جعل الكلب أصم لا يسمع الحق عبد كما لا ينطق به أعمى لا يرى فتسير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين أذن الأسم والأصوات وعين الأعمى والألوان ولسان الأخرس والكلام وبهذا يعلم أن الأمى والصمم والبكم للقلب بالذات الحقيقة وللجوارح بالعرض والتبعية فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وليس المراد نفي الأمى الحسي عن البصر كيف وقد قال تعالى ليس على الأعمى حرج وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وإنما المراد أن العمى التام في الحقيقة عمى القلب حتى إن عمى البصر بالنسبة ilaihi kala ama hatta innahu yasihu nafyuhu bin nisbati ila kamalihi wa quwwati kama kalan an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam laysa walakin ash-shadid alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي ولا يفتن له فيتصدق عليه ونذائره كثيرة والمقصود أن من عقوبات المعاصي جعل القلب أعمى أسمى أبكم ما لن يتي فصل فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه على الذنوب وجوز وصول بعضها إليك واجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانها وأنا أسوق لك منها طرفا يكفي العاقل مع التصديق ببعضه ما ليش kai a matsayinka na bawa mai sauraron wannan wa'azi mai sauraron wannan karantarwa da wannan nasiha ka halarto ka yi tunanin wasu daga cikin ukubobi waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya su ga wasu laifuffuka wato kai a karan kanka zauna ka yi tariyar abin da yake cikin kwakwalwarka na irin abin da ka sani ko ka karanta ko ka ji ana ambata na wasu ukubobi da ubangiji wata wata'ala ya tanada ya sanya su ga wasu zunubai da bawa zai yi in ya yi abu kaza ga abin da zai iya biyo bayan zunubi ga abu kaza ga abu kaza ga abu kaza zauna kai tariyar wannan a kwakwalwarka wajawuz wusula ba'dha ilayka kuma ka halatta wato yiwuwar wasu daga cikin ukubobin nan za su iya samun ka ka yadda ka amince cewa wasu daga cikin ƙoƙobin nan akwai yiwuwar su iya samun ka matsar dai baka baka bar abin da kake yi na laifi ba wace an zalika da'iyan lin ila hijrani to wannan ya sanya ka ya sanya zuciyarka ko ya sanya ranka ya yi tunanin yadda zai kaurace mai wannan laifuffuka idan kana cikinsu wa ana a suƙulaka min ce zan tattaro maka wasu daga cikin waɗannan ƙubobi da ubangiji su wani wata'ala a littafinsa ko annabinsa sallallahu alaihi wa sallama a sunnarsa ya ambata dangane da masu laifuffuka masu ayyukan zunubai masu saban Allah ba tare da tuba suna komawa ga Allah ba a nan ibn qayyim zai tattalo wasu abubuwan da ya gabatar da batun su a baya to amma zai dunkule su kuma abubuwan da zai ambata kan ayoyi da na alkur'ani ko hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam ko malamai na maganganu na malamai magabata yace ma tarafa yakfi al-aqila ma at-tasdiq ba'dihi idan idan ka gaskata da wannan ka gaskata da cewa waɗannan abubuwan da za a ambata za su iya faruwa to ko su kadai sun isa su sa bawa idan mai tunani ne mai hankali ya kaura cewa saban Allah فمنها الختم على wal والأسماء والغشاوة على الأبصار daga cikin irin abin da yake faruwa ga masu saban Allah Allah subhanahu wata'ala na rufe zukatansu yana yin khatmi akan zuciyarsu ya rufe zuciyar ruh ya rufe jinsu ruh ya sanya lullubi ya rufe idanuwansu zukatansu ba za su karbi gaskiya ba ba za su fahimci gaskiya ba kunnuwansu ba za su ji gaskiya ji na fahimta ji na karba ba hakanan idanuwansu ba za su ga gaskiya su bita ba katama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa shi Allah ya rufe ya yi khatma khatma shi duk abin da ya zo ƙarshe aka rufe ruf shi kenan ko wasiƙa ce aka yi ko rubutu ne aka yi aka ce da ƙarshe an yi khatim an yi stamfi shi an gama to haka Allah subhanahu wataala zai yi wa mai laifi yayin da laifinsa ya yi ta hauhawa har ya kai wani wani level ya kai wani zango to shi a lokacin ya kai wani matsayin da ba za a kuma sa ran cewa zai dawo ba saboda ka wannan sai a riga a buga masa tambari na na, halaka wanda ya gama abin nan Allah sai ya rufe zuciyar ruh ya rufe jin ya rufe ganin ba sauran wani abin da zaka gaya masa na gaskiya ko na nasiha sai ya ratsa zuciyarsa ko ya ji ya fahimci abin da ka faɗa ya aiki da shi ko ya ji ya fahimta ba lalle ya aiki da shi ba haka nan ba zai ga gaskiya ba ya ganta ya yadda ya bita wal iqfal ala qulub Allah subhanahu wataala yana rufe zukata ya rufe zuciya kamar yadda ka sa kwaɗo, ka rufe gida ko ka rufe ɗaki ko ka rufe akwatin ro ta yadda wani abin ya zo gidan ba yadda zai samu halin shiga to haka Allah subhanahu wataala yake rufe wasu zukata fala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha yanzu ba za su yi la'akari da alkur'ani ba su ka abin da alkur'ani yake karantarwa ko ko a zuciyar da kwado aka sa aka rufe ta wato ta kai wani lokacin da kuma ba abin da za ta fahimta to akwai waɗanda mutanen da suke kaiwa wannan wato wannan yanayin saboda tsabar taurarewa Allah subhanahu wata'ala kan har ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya kwado ya rufe zuciyar kuma dukkan abin da za ka karanta musu na ayoyin Allah abinda za a karanta musu abinda ya kamata ya ratsa zuciya ya sa ta yi sanyi ya sa zuciya ta rasana za ga cewa su ko a jikin zama kamar dutse kamar waɗanda Allah subhanahu da sun makasar kulubu min ba da zalika fahiyar kal hijarati au ashaddu kasuwa zuciya ta ke ta fi ma dutse ke za ka babu abin da ke ratsa ta wa ja'ala al-akinnata ala qulubihim وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا Allah ta al-akin al-akinna shine shine murfi murfin da za a sa a nade a nade a rufe saboda haka abin da yake ciki babu wani abin da zai iya ratsa saboda an nade shi an nade shi an rufe shi ruf to ubangiji subhanahu wataala yakan jarrabe wasu daga cikin bayansa saboda taurare wasu ya zama da zukatansu kamar an sa wani abu an toshi an toshe zuciyar babu abin da yake shiga cikinta warraini alaiha wa taba ko ubangiji subhanahu wataala ya sanya tsaba a zuciyar wato zunubi ya tari ya tari ya dankare a jikin zuciyar sai da zai rufe zuciyar kallabar rana ala qulubi ma kanu yaktibun fa taba ala qulubi fa hum la yasma'un ubangiji ya rufe zuciyarsu ya rufe zuciyarsu ta yadda babu abin da za su ji har su fahimce shi har ya ratsa zuciyarsu ko kuma laifukan da suka yi laifukan nan sun taru sun taru sun dankare sun rufe zuciyar kamar da ka san mm, karfe ya yi tsatsa ya yi tsatsa gaba daya ya lullube shi kansa karfa da zama da ka kalle shi ba za ka karfa sai dai ka ga tsatsan da take cikinsa to haka ubangiji yakan yi wa mai laifi wa taqlibil afidati wal absar ko ubangiji ya jujjuya zukatan su ya jujjuya ganin su wato ubangiji subhanahu wataala ya canza zuciyarsu daga zuciya wacce take ji ta fahimta ta koma zuciya wacce take ji ba ta fahimta saboda saboda yawan su da yawan saban Allah su ubangiji subhanahu wata'ala ya sa zuciya ta juye wannan yana nuna cewa shi zunubi duk sanda kake yin shi to haifar da wani zunubi yake yi duk sanda kake zunubi haifar da haifar da da wani zunubin da wani zunubin zai yi har ya kai wani matsayin da gaba ɗaya zuciyar mutum za ta lalace jinsa da ganinsa za su lalace saboda yadda zunubin ya taru ya taru ya taru ya yi tasiri wani kallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wani kallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra saboda ba su yi imani da alqur'ani ba su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam a karan farko ana faɗa musu ba su yi imani ba shikenan abin yayi ta tafiya a haka ayoyi na sauka suna kafirce musu ayoyi na ta sauka suna kafirce musu to daga nan har zuciya sai ta juye ganin su ya juye abinda za su gani su zaci abinda kowa ya gani ya fahimci gaskiya ne su za su fahimce shi ba gaskiya ba abinda yake ba gaskiya ba shi za su dauka gaskiya rushdi la سبيل sabila wa يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا za su zama. ganin nasu ya juye shi ma abinda za kowa ke ganin shi fari su baki shi ke ganin shi abinda kowa ke ganin baki ne su kuma su ɗaukacin fari kal suke ganin shi to wannan duk jarraba ce da Allah subhanahu wataala yake kuba ce yake yi ga mai laifi wal hailulati bainal mar'i wa qalbihi wa anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi idan bawa ya zama da ya kangare da yawan laifuka ubangiji su wata wataala yana shiga tsakaninsa da zuciyarsa wato saboda wannan laifin sai ya zama na zuciyarsa kamar an sanya wani shamaki kamar an yi wata katanga dukkan wani abu alkhairi in ya zo ba zai samu kofa wucewa ba tana can baya alheri ko na ta zirga-zirga amma baya ƙara sawa inda take to ubangiji na yi wa bawa wannan saboda laifinsa wa ighfalil qalbi an zikrir rabbi ko kuma ubangiji subhanahu wataala ya sanya zuciya ta gafala ta rabkana ba za ta rika tuna Allah ba subhanahu wataala wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina kada ka bi wanda muka gafalar da zuciyarsa baya tuna mu taba hawa ya bi san zuciyarsa wa kana amruhu furta al'amarin sa ya tabbata a sakwarkwace a lalace wa insa'ul insani nafsahu ko Allah subhanahu wataala ya mantar da da mantar da mutum kansa fa an an anfusahum Allah ya mantar da su kawunansu su a bayan can yayi maganar mantar da mutum kansa ma'ana ka ga mutum yana ta'amuli da abin da yake halakar sani abin da ba shi da maslaha ko kaɗan a ciki amma yana ta'amuli da shi gadan-gadan kai kana tausaya masa shi ba ya ganin abin da yake yi cutar da shi yake yi ya manta dukkan wani abin da yake maslaharsa baya gane maslaharsa ko dabba ta kan gane maslaharta aka ana zubar da abincin da yake ba abincinta ba tana kai hancin ta za ta dauki ta fahimci ta wanda ba za ta bane inda ta gana ta kuma ta tsaya ta ce to idan mutum ya kai wani mataki na saban Allah sai ya kasance baya iya gane dabba sai ta fi shi sai zauna ka gan shi ya miƙe a kan abin da zai ke cutarwa ce gare shi amma ka gan shi ya mimmiƙe a kai baya jin komai ya karɓi abin hannu biyu yana ta tafiya hanyar da kowa ya san wannan hanyar hanyar halaka ce in aka bi ta ƙarshe inda take bigewa mutum take kai shi zuwa ga halaka can karshen ta namun daji ne ko wasu miyagun mutane ne ko a wasu kwankwamai ne a wurin kowa yana zuwa ya kauce wa hanyar shi sai a gan shi kawai ya sa kai ya bi ana kiran shi ma kamar ba bai ma san ana kiran shi ba Allah ya toshe kunnan baya ji sauraka a hango shi gaba daya ya su kwana ya nufi can to kaga wannan Allah ya mantar da shi kansa bai san ma shi waye ba da yawa mutane suna rayuwa ba san su suwaye ba bai san shi wacce irin halitta ce Allah ya yi ta kuma me yayi manufar da sa yi shi ba da yawa mutane sukan manta da wannan cewa shi fa halitta ce da Allah subhanahu wa Ta'ala ya aje a doron ƙasa dan yayi wani abu na wani lokaci sannan ya koma wajensa ya masa tambaya kai abinda na aiko na ka kai da yawa ana manta wannan Allah ya halicce ka anan ya aiko annabawa dan kai musu ya kai ibada gidanka na zama na har abada yana can ko na daɗi ko rashin daɗi Allah ya riga na tanada ka zo a nan ka isar ka yi aikin saƙon da aikin saƙon da zai da zai baka fa imma yati yannakum minni hudan fa man ittaba hudaya fala fala khawfun alaihim wa hum yahzanun ko kai wannan shi ka samu sakamakon da da ubangiji wato sakamakon da ubangiji ya tanada maka na kyakkyawar rayuwa a gidanka na har abada ko ka bijire ka karyata ubangiji ka karyata ayoyinsa ubangiji subhanahu wataala kuma kai ka gidan da ya tanada maka na zama har abada to da yawa daga cikin adam sun suka zo duniya sai su manta sai dan sai mantar da su cewa gafa abin da suka zo yi kuma dan zaman su anan takaitacce ne duk da sun san cewa gashi nan ana ta mutuwa kullum tana gana yana ta mutuwa kuma duk wanda ya mutu ya tafi ba ranar da za su ga ya dawo ba wanda za a ce a mutumin nan fa da ya mutu bara ka ji labari ya dawo ba wanda ya taba jin ana wannan labarin kowa ya tafi ya tafi kowa ya tafi ba shi kenan sai dai a rika ba da tarihin ba wanda aka ce ya je ya dawo to wannan kuma tafiyar da ake ta yi kai ma da kai ba kai ba za ka zama daban ba da a kare a maka kai kadai ka san dai dole dai kai ma hanyar da yawancin yake rayuwa irin ta kake yi to shi kai ma za ka mutu iska ya shige shaka ita kake shaka abinci yake ci abinci kake ci ruwa yake sha ruwa duk yadda kake rayuwa haka yake rayuwa kuma ya mutu kai ne sa ka mutu to amma kuma ba a ganin wannan maimakon wannan ta sa eh, ka ce to tunda dai haka ne to ni ba za in shirya tunda dai mutuwan nan fa sai an yi kuma ba a ba a sanar da mutum ba a ba shi notice ce an ko baka notice cewa gashi za ka mutu annabawa ma haka suke ganin mala'ika mutuwa ba wani annabi da aka taɓa shi notice cewa ga ranar za a zo a karɓi ransa sai dai kawai ya ga mala'ika ya duro gidansa ya ce to ko annabi adam da aka yi masa shekarun da zai manta waye sai da aka zo karɓar ransa ya ce ai bai karasa shekarunsa ba sai aka zama karasa ba ka kare ka yi kyauta da wani bangare na shekarunka ba shekara arba'in ka ka ba wa ka a daud ya manta idan annabawa ba a gaya musu sanda za su mutu to waye kuma zai jira ya ce za a gaya masa ba wanda za a gaya masa to a shi gaga kowace ya kamata ka zama cikin shi ko zama ka zama a cikin shiri idan ta zo shikenan ka shirya mata gwargwadon abin da za ka iya wa tarku iradatillahi tatahira qulubihim ulaika allazina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum ubangiji subhanahu ala ya kinifin tsarkake zukatansu to duk zukata na bayi sukan samu wani abu na datti saboda abin da shedan yake ko da yaushe yake kokarin ya sa musu a cikin zukatansu na wasu wasi na shakka na gafala to zuciyar bawa takan yi datti ubangiji subhanahu wataala yakan tsarkake wannan zuciyar zuwa lokaci bayan lokaci ta hanyar baka iko kai wani aikin ibada ubangiji sai tsarkake maka zuciyarka da wannan ya baka kai tsakin ibada sai tsarkake maka zuciyarka da wannan to waɗanda ake su zuwa ga kucin Allah subhanahu wataala suna suna daddakilewa suna kin zuwa suna dakewa ba su zo ba to waɗannan Allah bai yi nufin ya tsarkake zuciyarsu ba inda suna da akwai wannan irada ta ubangiji ne ya tsarkake zukatansu da sai su karɓi shiriyar Allah shiriyar Allah din nan aikin ayyukan alkhairi su suke tsarkake su suka tsarkake abin da kai na na laifi nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa atbi'is sayyi'ati alhasanata tamhuha yayin da kai laifi kana zuwa kai aikin lada sai aikin lada ɗin ya shafe wancan kaga ka tsarkake zuciyarka da wannan eh, aqim as-salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl al hasanati yuzhibna as-sayyi'at to wanda kaga shi baya yana gujewa ayyukan hasanat kaga ulaika allazi lam yuridillahu an yutahhira qulubahum kaga wannan uquba ce وجعل الصدر ضيقا حرجا كأنما يستعل في السماء ومن يريد الله أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء wanda Allah subhanahu wataala yake nufin batar da shi zai sanya kurjinsa ya zama a kuntace a takuri. kamar ana tilasta masa hawan sama ka annama ya sa'adu yana hawa da yana hawa da kyar sannan yana ƙara yin sama kurjinsa na ƙara ƙunci na ƙara takuruwa saboda rashin iskar da zai rika shaƙa kana ƙara nutsuwa cikin samaniya iskar da kake shaƙa ta oxygen tana ƙara raguwa tana ƙara raguwa saboda haka kirji zai fara shiga cikin wani matsala to haka nan wanda Allah subhanahu wataala bai yi niyyar shiryar da shi ba zai ta nutsuwa cikin laifuffuka laifukan nan suna sa zuciyarsa tana kiri tana takuruwa tana matsuwa kullum zai kasance cikin fargaba da tsoro da rashin nutsuwa da rashin kwanciyar hankali sabanin wanda Allah ya nufi shiryar da shi man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam saboda haka komai zai zo masa na musulunci sai ga wannan wani abu ne mai kyau mai amfani mai daɗi mai hikima ya runguma amma wancan zai ga kamar takura shi ake karai takura shi ake karai to haka haka saban Allah yake haifarwa a cikin zuciya wa sarful qulubi anil alhaq Allah juyar da zuciya za ta rihu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq bighayri haq bighayri haq Allah ce zan juyar da waɗanda suke girman kai a doron ƙasa daga ayoyina da suke nuna girman kai da nuna isa da kimbin Allah subhanahu wataala da manzansa to zai kasance ayoyi na da za su zo ba ta karɓar su ubangiji sai karkatar da zuciyar kuma sai zama da ba za su fahimci ayoyin Allah ba wa ziyadatuha maradan ala maradin ala maradiha wa kuma cutar da ke tare da ita sai ta karuwa fi qulubihim marad fa zadahum Allahu marada cuta ce a zuciyarsu da man can cuta ta shakka sai Allah ya kara musu wata cutar ta yaya Allah yake kara musu wata cutar shine duk da Allah ya saukar da wata aya ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wani umarni da wata doka sai su bijire suna bijire wato cutar da ke zuciyar ta karu wala da kasiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra abinda Allah ya saukar maka daga ubangijinka zai yi ta karawa da yawa daga cikin su wato shishigi da bijirewa da kafirci ayoyin Allah na sauka suna ƙara cewa ayoyin Allah kuma wannan cutar na ƙaruwa ne wa irkasuha wa naqsuha bi haythu tabqa manqusa wa irkasuha ko ubangiji subhanahu wataala ya sa ta barbare ta tabarbare wa malakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkatahum ma kasabu Munafukai da suka wato boye abin da yake na kafirci suka rika bayyana musulunci da baki Allah subhanahu wata'ala ya sanya sun tabarbare sun ƙara komawa baya cikin batansu saboda abin da suka yi na laifuffuka to bima kasabu yana nuna cewa laifuffukan da suka rika yi laifuffukan su suka jawo ubangiji subhanahu wataala ya sa suka tabarbare ba wai ubangiji ya zalunce su bane ya sa sun tabarbare haka kawai a'a su suka jawo wa kansu ta hanyar saban Allah subhanahu wata'ala sannan wa naqsuha zuciyar ta juye sama ta koma ƙasa hai bi hai tabqa manfusa ta ci gaba da zama a haka don abinda aka ce ya juye ya kife sama ta koma ƙasa kaga babu sauran wani abu ya shiga ciki ya zauna ko kofi ne ka juya shi kenan duk wani abin da zaka zuba ciki ba zai zauna ba haka za ta zama كما ذكر الإمام أحمد أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال القلوب أربعة كما يند إمام أحمد يا أبتا daga huzaifa ɗan al-yaman Allah ya kara masa yarda yake cewa al-qulubu arba'a zukata hudu ne za mu dakata nan a kira sallah sannan mu ci gaba insha Allah abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada